ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon ka wannan tasha ta mai albarka sannan ka daure kai mana liking da shiya na wannan bidiyon mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar ko da yaushe muna kokari mu kawo muku sabbin update musamman waɗanda za su amfanar da ku. Sai muna tafi da 5 million daily combo wanda ake a cikin hamster. So kamar yadda na faɗa muku yau insha Allahu rabbi za mu ci gaba da kawo muku daily 5 combo wanda ake bayarwa a cikin hamster so da farko akwai wani zazzafan mining wanda ya fito a jiyan nan muka fara yinsa so da haka kai ma kaka zama a na karshe wajen fara yin wannan mining din so don haka idan kana bibiya na a youtube za a je maka link a kasan description dina idan kana bibiya na a tiktok za a je maka link a kasan bio dina kai tsaye yanzu mu tafi mi claimin na wannan card din so za mu shiga wajajen mining inda aka saba so bayan nan za ka zo ka tafi zuwa can kasa za ka tafi zuwa can kasa na farko za ka fara claimin na wannan sannan sai ka zo ka yi claimin na wannan prediction market din so na farko kamar yadda kuke kuke gani wannan shine daily combo namu a yau kenan shine derivative sannan sai na biyunsa shine prediction market wanda shi ma shine na biyu sannan na ƙarshen kai tsaye za mu tafi wajajen da aka sa legal so bayan ka taba wajajen zai kawo ka wajaje kamar haka so inda za ka zo za ka nemo license japan gashi nan kamar yadda za ku gani so idan baka bude ba sai ka duba ka ga ina ne za ka taba ya bude ba so kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan mun yi takin na wannan ainihin 5 million wanda ake samu kullum so kai zai sai mutum ya yi takin the free calories so bayan ka taba shi kenan kai tsaye za ka ga balance ɗinka ya karu so wannan shine karshen dai bidiyon idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku taimaka ku yi mana liking sannan kuma ku yi mana shiya na wannan bidiyon saboda sauran yan uwa su amfana Allah ya ba mu sa'a muna godiya da kallon wannan bidiyon sai mun sake haduwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah